أمرك بتقوى الله سرا وجارة فإنك مسؤول وربك عالم ولا تخش غير الله وارحم عباده ورحمته ذكر لمن هو راهم تزود من الدنيا فإنك راهل وبادر فإن الموت لا بد نازل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل وما المال والأهوال إلا وديات ولا بد من يوم ترد الودائع ألا إنما الدنيا كمنزل راكبين أنا معشيا ثم في الصبح راهل تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر فكم من فتى يمشي ويصبح لاهيان وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري ولا يدخل الفردوس إلا من اتقى يؤدي حقوق الله بالسر والجهر ألا إنما التقوى هي العز والكرام وحبك للدنيا هو الذل والندى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله

كهجتا صبابة ورقرق دم ساءت العي زؤو لا إله إلا الله لا إله إلا الله تذكر أياما سباواي قد مدت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أردا بالمدينة إنها محط رحال فيه كرقي يرقع إله إلا الله لا إله ديار حبيب الله وأمينه ديار بها تلف المرابيق أجمعوا ديار لمن هام فؤاد بحبه وتذكره للقلب مرعا ومرتأ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ديار لآل الكلك كلكا وكلكة ديار لمن بالكلك يؤذي ويمنع وأكرمهم نفسا وسيرا ونسبة وإلما وآدابا وأتقى وأكشأ إله إلا الله قد كان خير الخلق فكما مفكما وذو هيبة والمشي فيه تقلؤ وأزهر لون أد أجل عين تزدري بعين مها عند الجميلات ترتأ لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 yan uwana almajirai bakinmu maza da mata nesa da kusa ina mai mana gaisuwar addinin musulunci mai farkonta aminci tsakiyar ta rahama kasanta ta albarka tahiyatan min indillahi mubarakatan dayyiba tahiyatu ahalin janna fil janna hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh farko muna yi wa Allah ta'ala godiya wanda cikin falalashi da rahama shi ya sake haɗa fuskokinmu masu albarka a cikin wannan gari mai albarka garin gashuwa kalmar hukumar bade garin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan rana mai albarka ranar lahadi a wannan dare mai albarka a wannan tasha mai albarka cikin haɗuwa mai albarka haɗuwar maulidi na annabin mu annabin tsira annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in ba na manta ba wannan shine zama na biyu ko uku da ake shirya maulidi a cikin wannan tasha mai albarka alhamdulillah a shi zama na yau sai ya bambanta da na na bara da kuma kuma shi sha'ani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kullum ci gaba yake ba ci baya mu sai da Allah ya rantsa ya tabbatar da haka Allah ya ce wa duhe wallaili iza saje ma wadda aka rafuka wa makale sai ce wa lakiratu khairun laka min akwai lokacin da kafaran makka suka ce da aka samu fataratul wahayi dan lokaci aka samu mala'ika jibrilu bai zo ba annabi bai ji daɗin rashin zo mala'ika jibril ba sai kafirai suka fara magana a cikin makka suna cewa da'ahu rabbuhu wa qalahu rabbuhu ubangijinsa yayi ban kwana da shi ubangijinsa ya bar shi sai Allah ya turo jibril da wannan ayoyi guda goma sha ɗaya sai Allah ya ce wa tuha ka yana rantsuwa da hantsi wallaili iza saja ka yana rantsuwa da dare lokacin da ya duhu eh wannan rantsuwar sai Allah ya ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala ka bai ban kwana da kai ba kuma bai barka ba sai Allah ya ce wadal akhiratu khairul laka min al-ula tanadin da Allah ya yi maka na lahira ya fi na duniya tanadin da Allah ya maka na gaba ya fi na baya to shi ya saka ƙarƙashin wannan ayar abin da za ka fahimta duk wani abu da ka sani in dai an raba shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun. yakan bambanta da kowane irin bari mana misali da za mu gane yanzu da allah a gobe kowar haka ka zo wannan gurin ka gani ba yadda za a yi daga wannan gurin kamar a yau kamar a yanzu domin ajiya tana tasha a gobe za ta zama tasha ta dukkan jama'a wanda za su yi tafiya ko su dawo masu tafiya za su zo a ɗauke su a kai su masu dawa za su zo a sauke su ba ita ne tasha ba har tana da shugabanni da ciyaman da sakatare da bayis da sauran membobi members na ita wannan tasha amma daga lokacin da aka zo aka leƙa waɗannan abubuwa aka yi da na wannan guri aka sa kayan sauti aka sa wannan mumbari da wannan kujera aka gayyaci mutane da cewa an haɗu ne don a yi maulidi to daga lokacin tasha ta fita a hannun duk wani shugaba yanzu tasha ta dawo hannun shugaban shugabanni gaba yanzu tasha kowa ya haƙuri da tasha hattara shugabanni yanzu tasha tana hannun sayyidul kalki ne gaba daya yanzu inda gobe za ka zo nan sai ka ga wai wannan gurin shine inda aka yi taron Najeriya sai ka ga abin ya canja saboda me yanzu a yau din an raba ta da manzan Allah to sai ta yi daraja da bata taba yin yanzu sannan a ah, wurin maulidi abin da yake karantarwa yana ba mu darasi ne akan abubuwa da yawa kafin mu shiga karatun idan muka ɗauki tasha akwai wani abu da ake yi a tasha inda duk 'yan kasuwa za su ɗauki wannan abu to da an zo na lafiya da lokal gamman ta ci gaba da jiha ta ci gaba da ƙasa ma ta ci gaba tasha wurin neman kuɗi ne wajen kasuwanci to akwai abin da su tashar take yi masu tashar suke yi amma ya gagara duk 'yan kasuwar ba. wannan abin shi ne yanzu idan ka shigo tasha akwai rumfuna daban-daban da ake ajiye motoci kowace rumfa sai a ce wannan rumfar ita ce wadda za ta ɗauki fasinja zuwa protestant wannan ita ce za ta ɗauka zuwa kuru wannan su za su ɗauka zuwa kano wannan za su ɗauka zuwa damaturu wannan su za su ɗauka zuwa maiduguri misali ai haka ce take ba to idan muka shigo mu masu zuwa kuru in aka ba mu mota muka shiga muka zauna mai karɓar kudin mota in ya zo zai ce mana malamai kuɗi ku kaza ne misali kuru, a yanzu kira za a ce maka naira dubu da ɗari bakwai haka ne ba haka wadda za a je kano sai a je a same su ce su kuma kuɗin ku misali misali a ce dubu biyar misali wanda zai je mai dubu da za a ce dubu biyar misali mai damatar dubu kaza misali in muka shiga tashar kowa ya shiga mota da za ta kai shigarin da zai je iya abin da aka yanke na gurin nan shi kowa zai biya ko ba haka bane a motar da ta ɗauki mutane zuwa kuru. in na bus ne kudin bus in in sharon ne kudin sharon ba in wata mota ce aka ita ma kudinta da Allah ana bambanta kudin fasinja a cikin mota daya misali in mutum zai je guru zai ce kai kudin ka dubu da ɗari biyar kai kudin ka dubu uku kai kudin ka dubu biyu da ɗari biyar kai kudin ka dubu ɗaya ana yin haka a tasha inda wata za ka je da laifi haka za ka biya in kano za mu je da na biya haka za ka biya in mai dukur ne da na je na biya haka za ka biya yadda nake a gidan gaba nake a can sai in baya kudin mu daidai ne ko ba haka bane har su za a ba mu kudin mu daidai kuma ba wani da zai zo ya ce ɓoye hankali ta ƙasa ya ce malam kai ban kudin ka dubu biyu da ɗari biyar ne kai kuma wane dubu da ɗari biyar ne kudin ka babu duk yadda mutumin ta shaye ya yadda da wannan ya yi imani ba yadda zai cuce ka akan abin da ya shafi farashin kudin mota to me ya saka idan muka shiga kasuwa in na je shafin zinki idan zan sayi shinkafa kwano ɗaya zai ce min dubu uku da ɗari bakwai in na je shagon wancan sai ce min dubu uku da ɗari tara in na je shagon wancan sai ci min dubu uku da ɗari biyar in na je shagon wannan sai ci min dubu hudu da ɗari ɗaya me ya saka price ɗinmu ba zai zama daidai yadda in mu zo tasha muke biyan price daidai ba me yasa je sayan siga shagon nan farashin daban shagon nan farashinsa daban wancan ma farashinsa daban wai dan Allah me ya saka tashar da ake ganin ake ba ta wani irin tunani cewa an kazo tasha a za ce wani dan tasha ne me ya saka a tashar ake samun gaskiya kwaya daya kuma sai ake rasa wannan gaskiya a sauran yan kasuwannin mu me ya saka ya kamata mu duba wannan gaskiya mu kula da wannan sosai a lokacin da mai ya tsada shugabannin taya za su zauna su tsara kowace mota kowane bangare ga yadda za ku ɗauka kuma kowane bangare ga yadda za ku ɗauka kuma a cikin hakan sai a samu sai su kiwo yin zo taya sai da allah a rage mana kuɗin mota kuɗin mota nan ya yi yawa a lokacin da za su yi dasa rage su kuma masu zuwa su nemi wannan alfarmar sun ki su rage wa sauran talakawa abin da ya kamata na a rage akan kayan masarufi ya kamata mu duba wannan to shi saka na ce akwai abu ɗaya da mutanen jihar suke yi inda dukkan mu mun ɗauka wallahi tallahi da an zauna lafiya da kuma an samu ci gaba fiye da ake saboda haka shugabannin tasha muna jinjina muku direbobin muna jinjina muku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya riko da hannayenku Allah ya sa sauran 'yan kasuwa duka su koyi da ku wannan kenan sannan ya uwa maulidi abin da ke nuna mana shine a hasko mana a ɗanyi haƙuri da Allah a hasko mana mu gane girman matsayin da Allah ya ba annabi a irin girman matsayin da Allah ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da sauran annabawa gaba daya annaban Allah kansu masu daraja ne Allah bai wani mai daraja irin annabi ba annabawansa dukka Allah yana ji da kayan shi dukansu shi ya saka ma a shika-shikan imani sai kayi imani da manzanni duka lokacin da mala'ika jibril yake tambaya annabi akbirni anil iman sai yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai ka imani da annabawan Allah duka a cikin shika-shikan imani akwai imani da annabawa girman su ya saka ya saka da yayi annabawan sai ce su ba annabawan biyin su daidai ba sai ce na kada fadanna ba'adan nabiyina ala ba'adan annaba ma mun fifita shashi su akan shashi wannan annabin ya fi wannan wancan annabin ya fi wancan haka Allah bai annaba da ya ba sai ya zaɓi manzanni 313 a cikin 124 ya fi da manzanni 313 su ma manzanni 313 Allah bai yi su daidai ba su ma sai fifita wasu akan wasu sai Allah ya ce tilkar rusulu faddalla ba'dhum ala ba'd waɗannan manzannin Allah ya ce mun fifita shashin su akan shashi wannan manzan ya fi wannan wancan ya fi wancan haka sai Allah ya ce dan nuna muku akwai bambanci sai ya ce minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi minhum a cikin manzanni man kallama Allah sai malamai suka ce wanda Allah ya magana da shi shine annabi Musa saboda wa kallama Allah Musa taklima Allah ya zance da annabi Musa zance sai Allah ya ce wa rafa'a ba'dahum ce. ya kuma daga wato darajojin wasu daga cikin su wa atina isa ibn maryam al-bayyinati Allah ya ce mun ba annabi Isa dan na Maryam hujjoji bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai muka karfafa shi da mala'ika Jibril duk inda ya taka ya daga Jibril yana bayan shi yana biye da shi to wannan in ka duba ana ga mana matsayin manzannin to a cikin manzannin kuma sai Allah ya zabe. a cikin annabawa 124 ya zama manzanni 313 a cikin manzanni 313 sai zamo ulul azumi guda biyar ko shida wala wa zaka zuna min ina min safahu wa minka kaga daya wa min nuhin biyu wa ibrahima uku wa musa hudu wa isa ibn maryam guda biyar kenan wasu malamai suka ce akwai annabi adamu a ciki shine na shida wasu suka ce a'a annabi adamu baya cikin saboda wala kad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma ya suka ce baya cikin ulul azmi wasu suka ce a'a yana cikin da sun majita bihu rabbuhu taba alaihi wahada sannan inna Allah fi adama sai suka ce annabi adamu dole a sa ya cikin ulul azm wancan a alqur'anin ce guda biyar nan ba sabani bisa sabanin malamai kuma sun san da nan shine shine annabi adam ba hali in ka dauke su su biyar din nan ko su shida sai malamai suka ce to a su shidan nan in ka dauko wa minka in ka ajiye misali dawo kan annabi adam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa to a su biyar ɗan ne malamai suka ja alƙalami ana so a gano waye waye yi gona a cikin su wasu suka ce annabi adam shine abul bashar shine wanda allah ya halitta da hannayensa na kudura da irada wasu suka ce a'a annabi nuhu shine abdan shakura manzon shari'a na farko wasu suka ce a'a annabi ibrahim shine kalili wata kazallahu ibrahim kalila Muska suka ce a'a annabi musa kalimi wa kallamallahu musa ta kalima wasu suka ce a'a annabi isa shi lahi ne to da suka shiga haka suka wannan binciken sai suka ce to yanzu ne a sallama a binciken da suka yi kaf sun gano a cikin su biyar din nan babu kabar annabi ibrahim shine kalilin allah bayan shi ya suka ce to annabi ibrahim matsayin da allah ya bashi ya fi na annabi adam matsayin da allah ya bashi ya fi na annabi nuhu matsayin da allah ya bashi ya fi na annabi musa matsayin da allah ya bashi ya fi na annabi isa ruhullah to da aka ce haka sai a cikin su biyar din zaka ce to bayan annabi ibrahim wa za a ɗauko sai suka ce bayan annabi ibrahim sai annabi musa kalimullah ba sabani aka ce daga annabi ibrahim sai annabi musa to daga ƙasa ƙasan annabi musa kuma sai aka da sabani sai aka ce nuhu za a ɗauko isa ɗan maryam ko adam ma wasu suka ce a ɗauko annabi nuhu wasu suka ce a annabi isa to haka ne sabanin ya tafi amma shi na ɗauko annabi ibrahim a ɗaura a kansu baye babu sabani to daga ƙarshe in ka ɗauko wancan wa minkan shugaba kenan idan ka ɗauko shi in ka raba a jikin annabi ibrahim annabi adam annabi musa annabi nuhu annabi isa ba ulul azumi biyar ba to sai ka zo ka ɗauko sauran manzannin nan ɗari uku da sha ka ɗauko sauran annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu yanzu a wannan an zube an rege an fidda to yanzu ana so wannan kan nan da ka ajiye in ka ɗauko zai yi ka raba ka girgiza ka ji nauyin ya yake to a nan ma sai malamai suka ce in ana maganar wa minka shi mai gida ba a ɗauko shi a raba shi da annabawan ka ji wata babbar magana annabawan kansu dubi girman da Allah ya wa annabawa amma sai malamai suka ce ba a ɗauko annabi ka raba wai ka girgiza ka ji nauyi ya yake annabawan Allah ba to dan Allah idan annabi bai zama tsaran annabawa ba ta yaya za ka ɗauko annabi ka busa da su ka ce annabi mutum ne kamar kowa kuma ba zai yiwu ba shi saka imamul busiri sai ce da ake ƙoƙarin gwada annabi da annabawa sai ce faɗan ila fi kalkin wa fi kulukin walam yudanuhu fi ilmin wala karamin ai da aka raba ma sai ce fakan nabiyina annabi ya zarta annabawa dukka annabawa ya wuce su fi kalkin in ana magana a halitta a halitta zubin halitta ba irin annabi muhammadu a kyan halitta ba irin annabawa gab annaba sun fi mutane kyau sun fi kowa kyau to su duma a cikin su aka ɗauko irin su annabi yusuf wanda allah ya bashi ya bashi rabin kyau a wani hadisi wani hadisi kuma ya ce allah ya halicci kyau ne guda ɗari sai aka ɗauko guda guda 90 a ɗarin 90 sai aka zuba a aljanna saura goma a goma aka ɗauki tara aka ba annabi yusuf shi kadai sai aka ɗauko ƙwara ɗaya sai aka raba wa sauran kalku gaba ɗaya duk abin da ka gani mai kyau daga ɗaya ne aka ɗan ɗan markaɗan amma shi annabi yusuf shi kadai an ba shi kyau guda tara shi kadai tara aka ba shi to annaba ba sai biyu shi ya samu tara duk halitta a cikin ɗaya aka ba su sannan aljanna kuma sai aka zuba tis'in a ciki shi saka annabi yusuf kansa ya sa mace da ta ganshi sai ta yake ka yanka hannunta ba ta jin zafin yankan kyan annabi yusuf ya hana ta ji zafin yankan tana yanka hannunta jini na zuba amma ba ta jin zafin saboda kyan annabi yusuf a yi ne ɗaya sai da mata saba'in suka mutu saboda begen annabi yusuf kaga kenan Allah ya bashi kyau ba to tis'in dai tara aljanna kyan tare yana gun annabi Yusuf daya yana gurin sauran halittu to idan ka dauko wa minka mai gida shi a wanne aka bashi a wancan tis'in da aka zuba aljanna ko ku a taran nan ko ku a ɗayan nan kallawa hasha sai malamai suka ce kar ku ba kanku wahala kawo tis'in din aljanna karɓo taran wajen annabi Yusuf karɓo ɗayan wajen kalkun gaba ɗaya idan ka tara ɗarin ka guri ɗaya to sai a bibi ɗarin daga ina ya to sai malamai suka ce ɗarin gaba ɗaya an samo shi ne da wajen kairin kalki daga gurinsa ya ka ce kawo ɗan kaɗan sai aka samu ɗan kaɗan shine ɗarin ta fita daga gurin annabi sai aka zuba a aljanna tiskin ta yi kyau aka zuba wa annabi yusuf tara aka zuba kalku ɗaya shi mai gida shi ya bada kafin waɗannan duka su zama kyawawan amma shi annabi ba yadda za a yi kyau kyau ya kyautata annabi bai isa ba sai dai shi annabin ya kyautata kyau sai kyau ya zama mai kyau har haka liƙa jiki wani ababen ya yi kyau amma shi annabi ba yadda za yi kyau ta zo ta ce bari kyautata annabi ya zama kyakkyawa har kyau ba ta babu ita to shi ya saka sai dai abu abu huraira ne ne a sai ce mara aiki shai'ai ahsana min rasulillah subhana yace na caji duniya gaba ɗaya kaf gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa duk wata kusurwa ko ya abu yake shay'an yace yace abu hurra yace wallahi ban taba ganin abu kyakkyawa irin manzon Allah mara aitu shi'an ahsana min rasulillah irin annabi ban taba ganin zai ce ka annan shamsa ta jiri waje in ka ga annabi kai ka ce rana ce take mulmulawa take tafiya akan fuskar shi mai albarka zubin annabi da ka kalle shi kawai ka san cewa ya bambanta da sauran zubi gaba daya shi yasa sayyidi hassan da ya kalli annabi ya gan shi ya gan shi a zaune ya gan shi a tsaye ya gan shi a kishin kiɗe. ya ga manzon Allah da safe ya gan shi da rana ya gan shi da daddare ya gan shi da yamma ya gan shi lokacin da ake ruwan sama ya gan shi lokacin hunturu ya gan shi lokacin bazara da ya kalli manzo Allah sai ce kai wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa ya rasulullahi kulitta mubarra'an min kulli aibi. sai rubi ce ka annaka kar kulitta kama ta sha ya ce ni kyakkyawa irin da ya rasulallah. wallahi ban taba gani ba ido na bai taba gani sannan sai ya ce kuma kyakkyawa irin ka kaf matan duniya ba mata da ta durkusa ta yi naƙuda ta haifi kyakkyawa irin ka babu sai ya ce kai kulikta mabarra'a min kulli aibi an halicce ka ba aibi a tare da kai kowa ya sai kafin da aibi a jikinsa amma kai an halici ka ba aibi sai ce ka annaka yar kulikta ta shawo kai ka ce kai da Allah zama kai kawai ya halice ka yadda Allah yake so yadda kai din kake so to ya zaka ce da wannan idan aka ce ka yi magana a kan shi ya yake sun su ce ai shi ba dubu ba shi ba gajere ba in da aka ce a duniya kaf halitta ta dan adam dole ko ka zama gajere dole ko ka zama dogo to shi annabi sai aka ce shi ba dogo bane kuma ba gajere bane maulan mu shi islam wa sa'adatul ana da ya dawo yake magana akan sai ya ce a'a wa azharu launi ada ajul aini tazdari bi aini maha indar kamilati tartab sai ce in dai kuna magana akan annabi ne bari ga mu kalan jikin da shehu ya ce wa azharu launi kalan jikin manzon Allah in aka samu mutum za a ce fari ne ko ko a ce baki ko a ce wankan tarwada ai haka ne to wa azharu launin ne shi shi farin dasa ba fari ne irin na zafiya ba ba fari ne irin kalladin nan ba ba fari ne mai jajaja a ciki ba sai ce a wa azharu launin kalan jikin manzo Allah wani sa in yi rikide shehu yace sai ka dauka ruwan kunne kalan shi wa azharu launin yana wani fatsi haka launin shi la ilaha illallah sai ji ada'atul aini mai dara da ita kwarin inda aka ajiye idan kwarin shi ma sai aka yi shi manya-manya idan na mazala Allah shi ma sai aka yi shi masu girma ba ficin-ficin ido manya-manya farin idan sai aka yi shi farin kal wane madara ka nufi kawai ka suranta ga annabin a gaban ka kana farin idan farin kal bakin idan baki kal ya subhana ga su a cikin kwarin idan tsakanin farin da baƙin sai Allah ya kawo ni jan zane sai zana sar sai kewe ga farin fari kal ga bakin baki kal tsakanin bakin da farin aka sa wannan zanen sar aka yi haka cikin wannan jan zanen gajan sai aka sa wani abu bulu bulu haka sai aka gashin nan na kan idanu sai aka ja su zara zara wai shi sa yanzu idan mata suna biki ko na abu akwai na kanti da ake siya a liƙa irin na farfarin nan ko wasu ake ai irin na yaron sunan ne ba iya ba shi na shi daban ne sai aka yi masa gira gira sai ta zama daga dama sai ta dire tsakanin ba a raba ba da aka ja aka taho kwanciyar tsayuwar wata wannan ba aka jawo tsayuwar wata tsakanin girar sai aka tankwaso sai ta lankwaso wannan ma ta tankwaso sai aka haɗa ta hakan nan kamar irin irin abin nan katin lock din mun gane ai sai zama kamar haka sai biyu wasu malamai suka ce a'a an raba tsakanin arabe yake akwai wani haske da Allah ya ajiye a goshin idan hasken ya kada in kai ka taran ganin haske a tsakanin gidan guda biyu sai ka ɗauka gidan ce a haɗe a shi wannan hasken ne ya haɗe gidan. wasu malamai suka ce a zama hasken daban sannan gidan kuma a haɗe take ba a rabar take sannan sai aka yi masa goshi mai faɗi sannan sai aka ba babban kai na yabo ba na laɓaci ba babban kai sannan sai aka zuba gashi a kan gashin sai ya zamana har baya daga baya gashin yakan taba kafaɗe shi daga nan sai aka jawo gashin sai ya biyo jikin kunnensa mai albarka nan ba biyo jikin kunnen sai ya ƙasa inda zai juya gefen dama gashin in ya kada sai ya rufe wannan kafaɗa idan ya juya gefen haka wannan gashin sai ya rufe wannan kafaɗa wani sa'i za a sai kan kitse gashi ya mai da su kafanni guda uku ya kitse ya kitse su sai watsa baya malamai suka ce ya biyan wannan in zai je gurin yaki amma ana zaune haka ne sakin gashi ne da ya dan kada haka malam subhanallah gashin bai kal yana sheke sannan ba irin gashi na afirka ba ba kuma irin na larabawan ba a'a shi na sai aka yi shi daban ya tafi zar ya taho ƙasa daga nan jikin kafaɗarsa daga ƙasa sai aka yi gado gado guda uku daga jikin gashi wasu kamar matakala haka ɗaya biyu uku daga sama sai aka saki gashi kuma sai tafi sar ya zuba sannan wani sa idan yana so yakan jawo su biyu da su ta bayan kunne wani sa kuma yakan sake su yin sulubi har kunne sannan sai Allah ya musu dogon wuya ga wuya sambal ga babban kai ga ido daradar ga farin fari kal bakin baki kal ga dogon hanci ga baki mai fadi ga gashi har ka faɗa da Allah ya zaka kalli wannan mutum ga gashi har baya ba wuyan dogo ba irin dukurkurin wuyan ba a dogo ne wuyan sai aka ja hanci da aka jawo karan ya yayi kasa daga can sai malamai suka ce sai aka buɗe hancin sai aka danna aka fita tsinansa aka danna wannan na dama aka danna da hagu sai aka buɗe ƙofar hancin sai aka fita tsinin hancin daga ƙasa can sai dan tankwasa kaɗan da dan kaɗan wancan hasken da yake goshinsa in yi biyu in kai katarin ganin annabi daidai lokacin da hasken ya zo kan goshinsa a lokacin da ya haɗa gumi aka yi katarin jibrilu yana zuwa zai gumi in yi gumin wancan hasken in ya haɗe da gumin in yi biyu sar ga hasken ga kuma in suka haɗe zai zo kan tsinin hancin idan ka hango daga nesa sai ka ɗauka ruwan gwal ne akan hanci sai ka ɗauka ruwan gwal ne akan hanci amma kuma kawai haske ne da gumin suka haɗe idan ya sa ka a gaba yana kallo baya zira mutum ido sai dai sun kuyar ko ya dan harara haka baya kura mutum ido bayan suka ce me yasa baya kurawa sai aka ce in yi cika ganin ka kai namijin yanzu sai ka zama mace ruhin ka ba zai iya dauka halitta to haka Allah ya yi shi sai ya masa kirji mai faɗi kirjin faffaɗa kirjin faffaɗa sai aka sa gashi a kirjin kuma da aka sa gashin gashin sai ya zama daga sama sai aka dan buɗe shi sai yana saukowa kuma sai ake matse gashi ana matse shi yana biyo kan tsakiyar jin kan zuciyarsa mai albarka sai ya biyo kan cibiyarsa mai albarka ya zo kan cibiya ya dan tsaya wasu malamai suka ce da ya kasance biya sai dan faje kaɗan kuma gashin da ka kalle shi ma luwe-luwe yake sannan ka koma can bakin da aka yi shi mai faɗi sai aka sa haƙwara haƙwaran kuma sai aka buɗa su ba haɗe haƙwaran Allah a buɗa su aka yi ƙushiyar tsakiyar sun tafi sauran buɗa in yi maka murmushi in daga ne murmushi in akwai katanga a can hasken bakin manzan Allah sai fita ya je daki jikin katangar yana da harshe mai tsawo kuma harshensa luwai-luwai yake ba irin sauran harshe na jama'a ba dukkan harshen in ka buddo inda za ka nuna mun ko nuna maka nawa za ka iya ganin wani bari ko ga wani barbari sannan zai iya ganin wani kuraje kuraje akan harshen ka wanda wani sa'i sai ka jawo shi da da hakwaran ka ka fitta wannan tattun ko ka sa brush ko ashiwaki ka ko koge kafin ka abin nan a'a shi nashi sambal yake sannan in ya fitta harshen inda zai fita harshen inda zai dago ya sama tsawon harshen zai iya sa ya tabo kan hancinsa idan ya fito harshen ya ka dauka bakin ba zai iya dauka harshen ba mayar, amma yana mayarwa sai ga in rufe bakinsa kirin ga kanshi ga haske na fita ya saka maulan mushukul islam wa sa'adatul anam game da magana a ci akan idanun wa asharu launin ad'atul aini tasdari bi aini maha wai yana kwatanta idanun na annabi ne ce bi aini maha in ka samu bauna kyakkyawar bauna da yamma an yi ruwa da la'asar jeji kore shar in ka sa bauna a cikin ciyawa tana kiwo in ta dago ya zaga idanunta shine su bi aini ma ha'indar ta tabtab lokacin da take kiwo a cikin ciyawa to can da yazo kan bakin sai yace wa ashna busabirin in tabassama yanjali ka habbi min auda karbarki yalma fari mai fararen haɓara ya ce in ba sama yanjali in maka murmushi za ga haske yana tajalli ga habbi ga mami shehu ya ce hasken na mun manzon Allah kai ka ce habbi ga mam kankara ce a ruwan sama kankara in tana sauka a ruwan sama haka hasken ke fita a bakin annabi aula kalbar ilma ko kuma yadda walƙiya take fita a cikin hadirin dare ya za ga hasken to haka hasken ke fita daga bakin manzo to haka ne inda ka taba na manzo Allah sai ga daban ne da yazo kan yatsan annabi yatsa sai yace daban ne da na kowa sai yace ashara ila muzinin fasala musarmadan ku izrama maskal mai amsaka mulhama in ka zo kan yatsansa daya da wannan yatsan ya nuna hadiri ya saki ruwa sai da aka sati ana ruwa ba dena da ya nemi ruwan ya tsaya kuma da yatsa ya nuna ruwan sai hadirin ya baje aka daina ruwan yatsansa kawai to haka yake shi manzon Allah to me irin wannan ya za a yi ka kwatanta shi da mutane ka ɗauko cikin mutane haka datti ka ringa tunanin dan mutum ne kamar kowa shi yasa shi imam al-busiri can da yake fakan nabi ina fi tace fi kalkin halitta ba ba irin shi ba halitta irin tashi wa fi kulkin haka dabi'a ba irin nashi wala midanu fi ilmi wala karami haka ne in ka zo a maganar ilimi annaba ba sa zuwa kusa da shi annabawa ba sa zuwa kusa da sha'ili. yanzu na ake mana magana sai da ali radiyallahu anhu annabi ya kalle shi yace ana baitul ilmi wa aliyu babu ni ne birnin ilimin aliyu kuma to a ilimin wata ran sayyidina ali yana kan mumbari yana kudu ba sai yace sahabbai kowa ya tambaye abin da yake bukata ku tambaye ni kafin ku rasa ni sai na wace irin tambaya zaka yace daga nan tambaya har ka je sama da sama ta bakwai ka tambaye ni in ji Ali yace zan baka amsa sai da alhari yake ga wa sabi ce kun ga yadda na san sama da sama ta bakwai yace wallahi wani lungun cikin madina zai fi bani wahala fiye da sama da sama ta bakwai ka ji wannan maganar da a bangare ne ilimi to wannan babul ilmi ke to ya baitul ilmi kuma ya kashe saboda haka yan uwa ba mu da irin annabi sallallahu alaihi wasallam gode wa Allah da Allah ya ba mu shi a matsayin manzo ya ba mu shi a matsayin annabi har muke taruwa mai maulidi idan shi har abin gashi a cikin tasha mun taru shugabannin tasha sun ajiye komai suka haɗa kan musulmi dan a haɗu a nuna farin ciki da murna da jin daɗin an samar mada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zami banda mu gode wa Allah abu na ƙarshe da yake son rufe da shi saboda yana na lokaci shi ne san san abin da annabi yake so duk abin da ka san annabi yana so ta kaso shi in dai annabi yana so ta kaso shi mun gane shi ya saka yanzu misali a a tafiya ma wannan mashakul islam ko a sahabai shi baya gefe ya ka ce wannan sahabin annabi ne to haɗe su yake ya ka ce wannan mata annabi ne haɗe su yake ya ka ce wannan ƴaƴan annabi ne haɗe su yake ya ka ce wannan cikokin annabi ne haɗe su yake sai nemi albarkarsu gaba ɗaya sai nemi kansu yanzu duk tun batsar waliyi waliyi kai har matsayin kudubi wallahi bai kai bi daraja ta ƙarshe a cikin sahabbai ba daraja ta ƙarshe wanda za a ce a sabai shine mai daraja ta ƙarshe tun matsayin waliyi ko ya kai bai kai wannan sahabin na annabi ba mai daraja ta ƙarshe yasa duk tun batsa waliyi in ya daga neman albarkar su yake maulan mushekul islam sai yake cewa da ani jamalul mustafa fa ajabtuhu بدفع قبول من فؤاد مقتل في شعراني أحب القربة ni barha mai ce kun gani nan wallahi har laraba sun su ne wasaba jumlatan sai ce sahaba annabi umar kaf jumlatan dukkan su ba kuɗi da wari ni barha ma masoyinsu sai ce wa da alayen annabi duk alayen annabi wala mushriku islamin shi ni masoyinsu wa ansara sai ci haka wa mutanen madina duka ni masoyinsu sai aka ce shi saboda me sai ce li hubbil musammini saboda san annabi muhammad sai ya fara ɗauko ɗaiɗaiku manya a cikin ta wala sai mai shekai ne sun makalibatan yukan na a ba amurin wasuwar mubajjali sai ce musamman ma shekai ne shegunan sahabbai sai dai abubakar da sai na umar sai sannan sun kalifatan sannan kalifa na uku yukan na aba amrin da ake masa inkiya da abu amrin sai na usman sun nurai sai ce wasimul mubajjali da tagwai na manzon Allah shi da sayyidina kaga ya sai fitar da shi ta farfar sai da abubakar sai na umar sai na usmanu ya zo kan sai da ali sai fita hidima sai ciwo sai wani mubajjali ta wannan na manzan Allah ai akwai lokacin da a Madina aka yi rabo manzan Allah ya ringa hada shi wane wane ne dan uwanka wane ke kuma wane ne dan uwanka ya ringa hada mutanen Makka da Madina kowa ya samu dan uwa sai na ali sai zo yana kuka da hawaye annabi ce ya kake kuka sai ce ya rasulullah ka hada yankwantaka tsakanin mutanen makka da madina muhajirun da al'ansar kowa ya samu dan uwa ni baka hada ni da kowa ba shi yasa nake kuka sai ce shahurumanka karka damu ana kuka fi duniya wal akhir yace ni ne dan uwanka duniya da lahira akwai ɗan wanda yake wannan ya sa yau sai ce wasu sunan mubajjal wani sayyidina ali yake haka sa a wani gudu da lissafin goma nan bashi bashiru bin bijanna sai yace yace abubakar ne ali imamu wa sayyidi abu hafsu ne faru ku hibbiya mansafa wa usmanu zunnuraini wa usmanu zunnuraini sai yace wallai su kakata sai yace wallai su kakata sai yace aliyun abu sudaini sai yace kalle su mushrifa kaga in yazo kan sai na ali sai ya sa wa ya bashi wani tiyatin na musamman wata girmamawa ta musamman to shi yasa nake jawo hankalin mu nace abin da zan rufe da shi mu so duk abin da manzon Allah yake so sai na alhassan da husaini yadda manzon Allah ya so su an ce wata rana aka ce sai na husaini an neme shi ba a gan shi ba kamar da za a ce ɗanka ya bata misali a ga annabi sai ya ce a ai ban ga ta zama ba ku tashi je neman shi sabai suka ce ka zauna za mu je mu neman shi annabi sai a dani za aka shiga neman sai na husai ana yawo sai aka kai shi a cikin kogon dutse haka tsakanin dutse da dutse a kwance yana bacci aka ce ya rasulullah gashi ne yana bacci sai annabi ce a ku yi shiru ka ku surutu idan manya suna barci ba a tada su kowa ya samu guri ya zauna sai sai na husaini ya bugan baccin sai ya tashi aka samu kuri har da annabi aka saura ashe wai faccin da yake shi annabi ya gani jibrilu ne ya kawo fuffukin sa ya shimfiɗa sai ya ɗaura shi a kai sai ya ɗaga ɗaya fuffukin sai mar inuwa da shi sai da ya gama barcin da kansa da ya barka sai ya kashi gurin manzo Allah annabi ya tashi sabai suka tashi aka tada sai na Hussein annabi zai dauki sai na Hussein wani sahabi ya ce ya rasulullah ka bari in dauka maka shi mu tafi sai ce me kaya shi fi cancanta da ɗaukar kayan shi aka yi aka yi annabi ya suna gani annabi ya sa hannunsa biyu masu albarka ya daga sai na husai da Allah ka suranta ba. annabi ya sa hannunsa biyu masu albarka sai ya cicciɓi sayin na husai sai ɗaura shi akan kafaɗarsa ta dama ba hakuka manzon Allah da ya ɗaura ga annabi a tsaye car ko doro babu ko mun san tsayuwar ta ga sayin na husaini a kan kafaɗar manzon Allah aka kalli abin safin sun kai shiru wani sahabi daga nesa sai kasa hakuri sai ce kai ni'mal markabu ya ce ya husai madalla da abin hawanka ka fadar manzan Allah ni'imar markabu madalla da abin hawanka annabi sai mai damar magana sai ya ce wa ni'imar rakibu shi ma mai hawan madalla da shi sannan sai ya dawo sai yake magana da Allah sai ya ce ya Allah ga jika na Husaini ni manzan ka ina son shi ina son shi sai ya ce Allah kai ma ka so shi ka ji wata babbar magana ni annabi ina san shi ya Allah kai ma ka so mu Husaini Allah ya ce na so shi sai ce abu na uku ka so duk wanda ya so shi yace duk mai kaunar Husaini na so shi sai annabi ya ce yace man ni wa ahabba hazaini wa ahabba abahuma wa ummahuma kana ma'ifi darajati yawmal qiyamah wanda ya so ni ya so jikokin na guda biyu ya so mahaifiyarsu ya so mahaifiyarsu na na zahara batula tilo guda ɗaya sai manzo Allah ce ranar alkiyama duk inda kake zan sa a nemo ka duk darajar da zaka na hau kana tafi da ni tare da ni in ji manzo aka faɗa manzo Allah yake shi ya zaka maulana mushrik ya ce kai walaita kasabdani idlaini fawqahu ina ba ni Ibrahim ni ne husainin lokacin da yake bar mata ina ba ni ne in shi ibrahim wala yace ce kasid ɗani idilaini fauƙahu sai ce wala yace ce kasid ina ba ni ne abubakar laiti ka Ja'far ina ba ni ne sai na Ja'far sai ce wala a akunu yau turbata na alihi imamu alfaza zai ce a hinnu shauki na mauɗi a na aliyu a nuna mai inda annabi ya taɓa taka da takalma in tsotso gurin inda ya taka ya ɗaga shekara dubbai in tsotso gurin wala mu shekku islam sai ce a'a ka tsaya a kusa ya zazi sai ce wala ci a kone ne ba turbata na aliyu ni so ne ke a ce farhama ba mutum ne kurar jikin takalmin annabin ne zama kura ta jikin takalmin annabi ne ke so zama ne haka maulan shekul islam ya ce zama kura cikin takalma annabi wannan takalmin da aka yi isra'i aka yi miraji da shi aka taka da arshi da shi aka taka bisa nur za a kwabi annabi allah ya ce a'a kawo ka taho da su udunin minni da takalmin nake so ka zo kusa da ya ce zama kura cikin takalma saboda haka duk abin da annabi yake so wallahi shi ko ka so aka yi wannan suna maganar kayan annabi masu daraja wannan suna rage wa abin daraja ta shi kabar can dawo cikin masu giran girman darajar kayan annabi saboda mutanen mu tasha mun gode Allah ya saka muku da alheri Ko ka haɗa taro na annabi kuma kuka kyautata mana zaton mu masoya annabi ne dukkan mu ka gayyace mu gaskiya mutanen tasha kun yi abin da ba ku kun daɗe ba ku yi irinsa ba Ba shawara a buɗe asusu ba akwai asusun kungiya ba to ba za mu ce za mu kwato ta ba amma dai a yi asusun manzan Allah a tasha da Allah a buɗe asusun manzan Allah a tasha in an fita na kungiya sai ce to ga asusun annabi me za ka sa kafin baɗi a ga wuri ya ƙara canjawa a soke mana raƙumin manzan Allah a tasha ko a kwanta da katansa a yanka shi a tasha saboda maulidin manzan Allah kafin wani lokaci muna so tasha ta daga tuta duk inda ake maulidi ya zama bai tasha muna so a yi wannan wannan shawara Allah ya taimake mu Allah ya karfafa mu Allah ya kara mana son annabi ƙara wa ƙasarmu albarka ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma sa wa jihar mu albarka da lafiya da zaman lafiya karamar hukumar mu ta gwadi ya kara mata albarka ya ba mu lafiya da zaman lafiya muna roƙon Allah wannan tasha Allah ya kara mata albarka wanda ba shi da motar kan shi Allah ka hore ma wanda yana da motar ta tsufa yana son canji Allah ka canja mu duk wanda zai zo tashar hau mota ya Allah ka sa inaya da kariya da isma duk inda za a ji Allah ka kai direbobin mu lafiya ka dawo mana da su tasha lafiya rabbal alamin Allah ka kara wannan tasha albarka Allah ka ba mu albarka cikin rayuwar mu gaba daya gonakin mu kasuwannin mu Allah ka sa albarka cikin rabbal alamin ya Allah muna roƙon waɗanda ake bi bashi Allah ka biya wa kowa bashi albarkacin wannan haɗuwa ta mu ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya magabatan mu Allah ka gafarta musu mu da suka bari Allah ka albarkace mu da shekaru masu yawa masu albarka na taimako addini ya rabbal alamin ɗan uwa sha'irai da muke tare da su a nan na ga ra'is ɗinsa ma ya shigo idi maye yana ta na ga yana ta leƙowa so yake ba shi dama ya nashi saboda haka duka yan uwa Allah saka kowa da alheri da wanda suke yi da wanda za su yi nan gaba duka muna roƙon Allah ta'ala ubangiji ya sa albarka da tarinta da mu cikin ladan duk abin da za a wannan guri cikin tukuicin da Allah yake barawa ya ba mu tukuicin ganin manzo Allah a cikin barcin mu ya rabbal alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa kullu dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala